الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya na tabbata da Allah mana wajen sarki muna gode ma Allah bisa ga rahama ce falala ce abubakar siddiq radiyallahu anhu insha Allah subhanahu wata'ala an riga an san muna cikin hadisi na goma sha bakwai a shafi na 161 a darasinmu na 94 kenan wanda mun shigo cikin bayanai game da fa'idoji da darussa da wannan hadisi yake dauke da su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar cewa Allah ya tabbatar da kyautatawa akan komi idan za a yi kisa a kyautata sifar kisa idan za a yi yanka a kyautata ga abi yanka a ɗaɗa yuka don a hutar da dabbar da za a yanka mun karanta fa'ida tun daga ta ɗai har zuwa ta hudu sai muka sake ɗan jawowa da baya mu tashi kan ta hudu saboda mu game bakin karatu ah, malam rahimahullahu ta'ala ya ce fa'ida ta hudu annallaha azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka lahul amru wa ilaihi hukumu umarni ga hannun sheki kuma sheki da hukunci ala halku khalqu wal amru liƙaunihi saboda cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha kataba al-ihsana Allah ya tabbatar da kyautatawa ko ya wajabta kenan Allah umurni ga hannu ne yake kuma hukunci ga hannunsa yake shi adda hukunci da umurni duk tsarin da ya so ya tsara ma bayansa sai ya tsara musu kuma Allah bai tsara tsari ga bayansa ba tun farkon duniya har zuwa aiken manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face wannan tsarin shina cike da alkhairai da albarkatu da nasara da ci gaba da amfanar da rayuwar dan adam ga duniya ce da lahira dai tsarin Allah cike ki da hikima tsarin Allah cike ki da alkhairi da albarka shine malam ya ce wa tabatullah rubutun Allah ta'ala da aka ce inna allaha kataba ya rubuta to rubutun Allah nau'ani nau'i biyu ne akwai kitabatun kadariya rubutu wanda yake na kaddartawa ya kaddarta kaza kuma ya rubuta wa kitabatun shar'iyya akwai kuma rubutu wanda yake na shari'a haka Allah ya rubuta a shari'ance a shari'ance Allah ya rubuta cin aladai haramun nan shan giya haramun nan wannan rubutu na kaddara ba wanda zai iya sauya shi ko ya canza shi amma rubutu na shari'a za a iya samu sun sassauya sun caccanza ya rubuta ka a sha giya sun sha ya rubuta ka aizina sun yi ya rubuta kar a ci nama alade ko kare sun ci kaga sun canza daga rubutun Allah na haramtawa amma wancan na kaddartawa ba mai iya sauya shi abinda Allah umarci mala'iki ya rubuta tun kana cikin cikin mahaifiyarka rubuta arzikinka da ajalinka da dan wuta ne kai ko dan aljanna wannan ya riga ya tabbata ba a iya canza shi da wani wanda zai zo Allah ya kaddata mai za ya zo ya canza ma kai ne ko wani ya canza mai to wannan shine nau'i na rubutun Allah guda biyu rubutun kaddara da rubutun shari'a alkitabatul qadariyya rubutu na kaddara labudda an taqa'a dole sai ya kasance abin nan da Allah rubuta bai da canji ba mai iya sauya shi la mubaddila da kalima wal kitabatu shar'iyya amma rubutu na shari'a qad taqa'u min bani adam wa qad la taqa abin na iya kasancewa wanda Allah rubuta ka a ci kaza ya haramta ya zamba a ci ba ka a sha kaza ya haramta ya zamba a sha kuma yana yiwa rubutun ba a yi aiki da shi ba ya ce ka a sha an sha ya ce ka a ci an ci misalul awwal misalin na harko wane ne na harko alkitabatu al-qadariya shine na harko qaulullahi ta'ala fadar Allah mai girma ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا حقيقة من ربوتا كاقا ربوتون الله كنا يا ربوتا في الزبور أتكل التتفي من بعد الذكر لتتبن دا الله يتبكر مل النباوة دي يا ربوتا أتكنسو من بعد الذكر بنشن ربوتون ديكي على وهل معفوزي أن الأرض lalle ƙasa ya riso ha ibadiyar salihun bayina nagari nagartattun bayina su suke gaji ƙasa su suke amfani da ƙasa fa hazi kitabatun qadariyya wannan rubutu ne haka Allah ya kaddarta ya riga ya rubuta shi babu mai tsawaya shi duk wanda ya zo a bayan ƙasar Allah ya rayu har zuwa ƙarshen ajali ne bai bi Allah da tauhidi ba bai bauta mashi ba da ɗa'a to ko da yana da milki a ƙasa milkin baya da amfani gare shi kuma da za a ce duk duniya gaba ɗaya tashi ce ba za ta amfane shi ba don haka waɗanda suke cin ribar zama a bayan ƙasa sawa'an suna da milki ko ba su da talakawa ne ko ba talakawa ba masu mulki ne ko inda aka mallaka lahiyuna ko marasa lahiya masu ramni ne ko masu ƙarfi oho wanda duk yabi Allah da tauhidi ya yi Allah da'a to shi ne ya ci ribar ƙasa gaba ɗaya saboda haka duniya duk mutane da suke a bayan ƙasa a sararin ƙasar duniya masu cin ribarta masu bauta ma Allah masu kaɗe tashi da bauta duk shekarun da wanda bai bauta ma Allah ya yi duk wani daɗi da ya jiya duk wani mulki da ya yi wannan hasara shi abu ne wanda zai ƙare kuma bai ribanci zama ne a gidan duniya ba saboda haka masu hankali su ana son ka gane daga ina suka fito a ina ne suke yanzu wani aiki a gabansu sannan kuma ina za su koma daga ina muka fito daga Allah inna lillahi mu daga Allah ko ina za mu koma wa inna ilaihi raji'un wuri ne za mu koma mi muka zo yi fama halakatul jinna wal insa illa liya'budun shi abinda mun ga tauyi ibada duka duniya da abinda a cikin ta Allah ya yi halitta ne don a bauta mai to wanda ya zo duniya bai yi abinda shi an manufar zuwa ne duniya ba a ya zama shi da yanzu wanda aka aika kasuwa shi yau sayayya mai muhimmanci sai kama bi layi layi na kasuwa shiga nan shi hita nan bai yi cinikin kunyi bai so kunyi ba har aka yi busa hita kasuwa har aka kai gargaɗo na ƙarshe aka hito ya dawo ina abin da aka so ce a duk inda layin kasuwa yake ya bi me a wani zuwa ne kasuwa ya zo amma zuwa ne bai da amfani to haka wanda ya zo duniya bai bauta ma Allah ba bai bi Allah ba yanzu da sai ka samu shekara 70 da ɗaya bai yi sajada ga Allah ba tamanin bai taɓa wa Allah sujada ba ko ƙwara guda to yanzu ya ci ribar rayuwa ta shi ya gadi duniya wa Allah ya fara ba duniya da Allah ya halicce duniya ga wa ya fara miƙa ta ga hannun annabawa da manzanni duk wanda ya karɓi ragamar jagorancin duniya farkon damƙa ta ga hannun annaba Allah da manzanni ne Ibadiyar salihun to saboda haka duk wanda ya taho duniya ya zauna bai bi hanyar waɗannan da Allah ya bara gama duniya batun warko to ya zo duniya kamar bai zo ba hazihi kitabatun qadariyya wannan rubutu ne na kaddara haka Allah ya kaddarta wa misalu sani misali na biyu qauluhu ta'ala faralla Allah mai girma kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku yaki wa huwa shi yaki kurhun abin kyama ne lakum a gare ku ba ku san yaki ai kutiba an rubuta yin yaƙi an wajabta shi kitabatan shar'iyya amma rubutu na shari'a musulmi a harkar musulunci ana tsangwamarsu ana kisansu ana musguna musu da hanyoyi iri-iri amma duk zaman da aka yi makka shekara goma sha uku Allah bai ba su dama su rama ba Allah bai ba su dama a yi yaƙi ba ba irin walakancin da ba'awa annabi ba shi kai ne ba irin walakancin da ba'awa sahabbai ne ba amma ba a ce su ɗauko kare su bugi wani ba shekara goma sha uku duk wanda ya shekara goma sha uku ana mai yana hankuri ana galla zamai ana tursa zamai ana zalumta dai ana danne mai haƙƙi har shekara goma sha uku sannan daga baya da abin ya yi tsanani wa rabbuka ya'lam sai Allah ce uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan Allah ba da izini to yanzu a gwabza to wannan yakin da Allah ya wajabta ma musulmi rubutawa ce ta shari'a ko a lokacin annabi kowa ya yi a ya ce yaƙi la akwai wanda ba su ba to kaga ba su tabbatar da rubutun ba ta gehen aiki da shi kitaba shar'iyya bawa yana iya kiyawa a kitaba shar'iyya amma a kitaba kadariya yana iya kiyawa la Allah ya kaddata zai mutu yau misalin karfe kaza da minti kaza sai wannan lokacin ya sai ya kiyaye mutu zai iya la amma Allah ya ce a yi sallah sai ya zama ne har lokacin da Allah ya shata ya wuce bai yi ba kaga ya tsallaki kitaba shar'iyya kenan kitaba shar'iyya kana iya kiyata amma kitaba kadariya baka da iko wa qawluhu wucewar Allah wa huwa kurhul lakum shi yaki abin kyama ne a wurin ku a ɗabi'ar ɗan adam bai son tashin hankali bai son rashin zama lahiya bai son fitina yajibu ya wajaba an ta'alama ka sani annab damira wakilin suna da aka ce wa huwa shi fi kaulihi a cewa ce wa huwa ya'udu lamirin yana komawa alal qitali akan yaki walaysa ya'udu alkitaba kitaba ba yana komawa ne akan rubutun ba suna kin rubutun ba suna kin abin da an ka rubuta mafhumun la'anna sahabata saboda sahabbai radiyallahu anhum la yumkinu an yakrahu farilat Allah baiwa ya zama suna kyamar wata farilla ta Allah lakin sai dai ya kara hulƙitala suna kyamar yaƙi wa luna kuma suna tahiya yaƙin fa yuqtaluna wani lokaci ma ana samu an kashe su a wurin yaƙi amma abu ne wanda ba abin so ba kamar yunwa dan adam yana kin yunwa ko yana santa amma yunwan ramadana yana kin abin da Allah ya wajabta mai na ko yana kin ita ainihin yunwa yunwa abbe so ba rubutun Allah ba mafhumun wa farqun akwai bambanci wa farqun akwai bambanci baina an ya al insanu tsakanin mutum shi kiyaya da hukuman la hukuncin Allah aw an halama a koma bihi ko ya abin da an ka hukumta mishi Allah ya hukumta kai rashin lahiya to hukuncin ka yadda da shi amma ita rashin lahiyar da an ka hukumta, ka yadda da ita la sauraka abin abinda Allah ya rubuta rubutawa ka yarda amma abinda aka rubuta yana yawa baka so ne dan adam bai son ya rashin lahiya da adam bai son ya yi gobara da ya hasarar dukiya ta bai so amma haka Allah hukunta ya yi da hukuncin amma abinda aka hukunta shi abbe da shi ba kuma Allah bai wajabta mai sai ya da shi ba amma dai ya da hukuncin Allah ومن الكتابة الشرعية daga cikin rubutu na shari'a qauluhu ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku masu imani an rubuta muku azumi bi ma'ana an wajabta muku yin azumi ai kutiba shar'an an rubuta yin azumin a shari'anci to wannan shine bambancin rubutun Allah guda biyu rubutun kaddara da rubutun shari'a rubutun kaddara ba mai iya canza shi ko sauya shi ko horhora shi amma rubutun shari'a yana yawa a samu sauyi fa'ida ta biyar daga cikin fa'idojin wannan hadisi anna alihisana haƙiƙa kyautatawa shamilun ya gami bi kulle shirin ga komi ko ina Allah yana son a kyautata kullu shay'in komi yumkinu fihi al-ihsanu yana yiwa a sa kyautawa a ciki ne liqaulihi saboda cewar annabi inna allaha kataba al-ihsana ala kulli Allah ya rubuta kyautatawa akan komi na shiga. daga cikin fa'idojin wannan hadisi husnu ta'alimin nabi kyawun tsarin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka bibi yadda annabi ke karanta da sahabbai ne zaka ga hanyar da yake bi wajen karantarwa hanya ce zababba hanya ce ingantacciya hanya ce mai kyau bi darbil amsal saboda annabi za ka ji mahiya shina buga misalai in yayi magana zai buga misali don buga misali yana kusantowa da abu ga hankali li'annal amtila saboda misalai tuqarribu al-ma'ani tana kusantar da ma'ana fi kaulihi ga cewa dai a misalin da ya buga banci ya ce inna Allah ka al-ihsana ala kulli shay sai kawo misalai guda biyu na ihsan idza qataltum fa ahsinul kitla wa idza zabahtum fa ahsinuz dhabha wa yuhidda ahadukum shafratahu wa yurih dhabihata fa'ida ta bakwai wujuhu ihsanil kitla wajabcin kyautata nau'in kisa idan ya za a yi kisa to a kyautata nau'in kisa li'anna haza domin wannan wasfun lil hay'a sifa ce ga kama kamar kisan la lil fi'li ba ga aikin ba ma'ana kalmar kitla ana nuhin yadda za a yi kisan ku kyautata yadda za a yi kisan shi kisa asali ne abu ne wanda bai da kyau amma kuma in shari'a ta yi umarni da shi ya zama mai kyau da akwai takaddama tsakanin wanda suke shugabantar da hankali akan wahayi wanda suke ganin duk abin da hankalin ɗan adam ya gano mai kyau na shi an mai kyau duk abin da hankalin ɗan adam ya gano bai da kyau shi an bai da kyau alhali wannan kuskure ne babba kuma hanya ce ta saba ma Allah Abin da a ƙa'ida tabbatatta ingantacciya shi ne duk abin da Allah ya ce mai kyau ne mai kyau ne ko da duk hankalin masu hankali duniya suna ganin rashin kyau ne balai babu wani abu da Allah ce mai kyau ne kuma ya zama masu hankalin kwarai masu hankalin kwarai don ba kowa da hankalin kwarai ba za a ga mutum shina nan a gida shina cuɗanya da mutane shina hulɗaya kai da kawo amma kila ya yi wani mahaukaci da akwari kwarai da gaske mahaukaci mai cimma musai na kaza ta mutu ya ci ko rago ya mutu ya ci ko ya sha ruwan kwata ko ya kwanta cikin surmukon haki inda sauro wannan yana cutar da mi yana cutar lahiyar jiki ne kawai cutar ba ta wuce lahiyar jiki ne ba ko in ta wuce nan ta kai ga salawantar da rayuwa dai shan kolin abinda ya aikata yake cutar da shi to amma wanda Allah ce ya haramta ya yi shaye-shaye sai ya shaye-shaye wannan yana cutar da lahiyar jiki ne kawai ko rayuwa ce kawai da cutar wancan da ta wannan wani nisa da yawa Allah ya haramta ci naman alade ya ci Allah haramta ya zina ya yi Allah haramta ya karya ya yi amma shi ma haukaci sadda yake cin abin da yake cin da sadda yake shan abin da sha mai cuta mai ga laya yi. haramun yayi za a rubuta mai zunubi la ba a rubuta mai zunubi Da haka baki ne yan har abin ya cutar da shi cutar ta nan duniya amma mai karya mai kiba mai wani alkawali mai cin riba mai zina mai shan giya mai cin nama alade cutar sau daga abubuwa za ta tsaya nan duniya kawai za ta kai lahira to da wanda ya kama hanya abin da ka cutar da shi duniya ɗai bai cutar sai lahira da wanda ya kama hanya abin da ka cutar sai lahira wai hauka wanda ka kutsa ma abin da zai cutar da shi lahira ya yi karamcin hankali ko rashi ne bisa ga wanda ya abin da bakin cuta ta yi nan gidan duniya to shi ne a wasu lalhai a lalal fi'ili wa insanun kitla kyautata kisa alal qawlin rajih akan zance mai rinjaya wattiba'u shar'a ne biyar shari'a ha ga nau'in kisan wanda shari'a ta ce ai kisan haka shi haka shine kyautatawa sawa'un kanat asaba aw ashala sawa'un duk dai karat ita sifar yadda za a yi kisan ta kasance asaba mahi wuya aw ashala ko mahi sauki in dai shari'a ta ce ga yadda za a yi kisan akwai wahala ciki ko akwai sauƙi oho wannan hanya ita an mai kyau kuma ita ce kyautatawa wa ala hadha taqdiri akan wannan kaddartawa in mun fahimci duk wanda Allah ce ai shi an mai kyau kuma yin hakanan nan shine kyautatawa to la yaruddu alaina ba zai zama abin raddi a kanmu ba mas'alatu rajimil zani mas'ala ta jehe mazinanci as bi wanda ya arme wanda ya arme sannan ya zina a azanallahu a jara shubbanan uku hala za a jefe shi har ya mutu da duwatsu a rinka ɗaukar dushi ana ciwa dai a jihin igiya lokaci an ka jihohi samu kai wani lokaci an ka jihohi samu wai a lokaci gaba ko ina na shi kashe kashe jini na tsargi har ya mutu idan ka diba a sura in hankali kawai za ka jagoranta ka yi batun wahayi sai dai hankali kawai ba ruwanka da wahayi za a ga wannan surar kisa ba ta da kyau kamar ba a kyautata ba amma idan wahayi a gaba hankali ya biyo baya ka bi wahayi saƙon Allah abinda ubangijinka yake abinda manzon ka yi da saƙo daga Allah shi aggaba ga hankalinka hankali zai bi bayan to wannan za ka tabbatar bisa ga imani cewa wannan hanyar ita ce mai kyau don waye baya da wannan hanya arhamur rahimina mafi jinƙan masu jinƙai Allahu latifun bi ibadi shi ce ai haka mai jin kai ga bayi ne algafurur rahim shi ce ai haka ashe kenan tun da ubangiji Allah shi shata wannan doka to koda a hankalin yan adam za su ga muni ko rashin kyau ko rashin kyautatawa to wannan bai daukar rashin kyautatawa bin wannan tsarin da Allah ce shine kyautatawa saboda a ɗabi'ance ma ɗabi'a ɗan adam sannan kuma a ilmanci duk abin da amfaninsa ya yawa sharrinsa ya zama kaɗan ana bibita shi ana bibita wanda alherin shi ya yawa mafi yawan al'amura don haka suke ko a giya ma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yas'alunaka عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير و ومنافع للناس a tashi akwai amfani ka sa naira dubu ka ci miliyan guda kaga akwai amfani ga sunan mai yawa dubu ɗaya kasa aka buga caca ka ci miliyan ɗaya ko ya ci la kaddar Allahu alaikum ya ci shi wanda ka caca nan duka ba mu caca insha Allah to kaga zahiri akwai amfani haka a cikin giyan ma akwai amfani akwai biyan bukata tunda ranka yana so kaya abin da haka so kaga biya bukatar ka sannan akwai ne shi sa nishadi da sauransu dai to duk a tattara amfaninta idan aka yi magana akan cutar ta kowaccen su sai kaga cutar ta lunka linkin ba a shekenan duk abin da adda amfani kwara daya amma cuta fa'in da tara saman ɗari to wannan ana ce mai amfani babu amfani saboda haka munin da ido za su gani sadda ana ciwar wanda ya zina da duwatsu suna kwamtsa dai yana suna farfashe mai jiki da za a yi bayanin amfanin tsaye da wannan haddi ga abin da shahi shi da abin da shahi al'umma gaba ɗai da za ka ga wannan abin ko a ma'aunin hankali to gararin jayar da yin ciwon nan da barinta idan aka fassara amfani da alkhairai da albarkatu da suke sabuwa ƙarƙashin wannan ga abin da shahi shi kai ne da kuma duniya ma gaba ɗaya don haddi guda na Allah ya hanka tsaye su rahamar da Allah ka bankaɗowa a duniya Allah ɗaya sai iyakarta sannan shi ya amfani saboda ya hawa mutum haddi ya goge mai zunubi ne ya goge mai zunubi to saboda haka abinda Allah ya ce ai shine mai kyau na takwas daga cikin fa'idojin wannan hadisi an nuhsina zabiha an ziba mu kyauta ta yanka bi anna zahaha mu yanka dabbar da za a yanka zai على shiro, a kan hanyar da aka shari'antar a kan hanya wadda aka shari'antar yanka yana da hukunci hukunci yanka shari'a ne to za mu bi shari'ar da Allah ya zana game da wannan yankan. wazzabhu shi yanka labudda fihimin min shuruɗin sha da sharuɗa shi yanka saboda haka wurin yin yankan nan dole a bi waɗannan sharuɗan saboda shi yankan shari'a ne ibada ne don haka wani shari'a ta zayyana yadda za a yankan to wannan shi ne mai kyau kuma dole sai an bi shi almuhimmu lokacin sallah ya yi ko lokacin kiran sallah kuma ga hali yau ya kamata mu dakatar da wannan darasi ya zuwa bayan sallar layya insha Allah subhanahu ta'ala don haka abin da ya kamata kenan sai mu tashi na takwas ɗin nan an suna zuba bayan sallah insha Allah wannan karo za mu takaita hutu in aka yi sallah sati ya kewayo to wannan satin za mu dawo karatu insha Allah subhanahu ta'ala sati guda da yin sallah za mu dawo karatu insha Allah Allah shi muna muwafaka ya gwada muna eh, akwai mai tambaya tun satin sama sati biyu da suka wuce ma tambaya ta farko a takardar farko ce bai samu raka'a cip cip ba tare da limami kila ko da ya zo an ɗauka ko daga rukuyi sai bi an ka sajada da shi to yanzu ne kaci sallah ta yi ya ga wasu su sharki shi bi su sharki ko ya cika sallah ta yi abin da ya cika sallah ta ya ga shi ya shi gaskiya a tambaya ta gaba yana nafila sai aka da sallah shi na cikin sallar nafila sai aka da sallah aka fara kama to ya kace sallar nan ko ya cika abin da ya gaskiya ya kaci duk da akwai malaman da suke da fatawar yana iya cikawa mutlaqan wasu ku suna ganin a ah, sai in ya raka a guda cif to yana ya cika ta biyu amma dai asalin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis sala fala salata ila al-maktuba in aka yi iqama sallah to ba wata sallah sai wannan sallar da za a yi dan haka malamai suna ganin da an ware iqaba sallar kama ta yanke ko baka yanke ta ba duk da akwai malaman da adda fahimtar kana iya cikawa ko da baka yi raka'a ba wasu ko suna ganin a in ka yi raka'a farko to kana iya cika ta biyu amma dai yanke wannan yayi gaskiya dan mutum shi daga cikin sabani ya huta sai takarda ta biyu tambaya ta farko daga ta ko yana halatta shafar safa safa na kafa idan mutum na da shi ya yi arwalla ba sai ya cire yawan jifa wuri ba kwarai ko ya tabbata da dalilai a shari'ance ana shafa safa ba sai an cire an wanke ba ya halatta ka shafa ba ce an kai wajibi na ba lalle sai ka sha amma dai ya halatta tambaya ta biyu a cikin wannan takarda ban fahimce ta ba san ban gane abinda mai tambaya ya ka nuhi ba na karanta tambaya da amma ban gane mi ya ka nuhi ba saboda haka yana aiko marubutowa bayan hutu ko kuma mu haɗu ya faɗa min me ya kabi fa subhanaka allahumma bihamdik to kamar yaya zai iya samun damar yin shara kamar wanke kafa ko kamar kamar ta yaya zai wanke kafa ne don wani mutane su in ya arwalla sai ya sa safa to nan gaba in zai sake wata Allah sha haɗe zai zama amma in yasa safa bai yi arwalla ba to ya zaura Allah sai ya cire shi ya jiba a wuri yawo sha ƙarin bayan aka sanyi wa? a sai ya wanke ƙahon gaba ɗaya in ya wanke ƙawa guda ya sa mata safa sannan ya wanke guda ya sa mata safa malamai sun ce bai sha mafumin sai ya ƙara arwalla gaba ɗaya to sannan ya sa safan to nan gaba in zai Allah sai ya taɓa ruwa ɗaya sa ya shahe saman ƙafa dai ba sai ya shahe ƙasa ba sama ɗaya ya isa kawai ya ɗan taɓa ruwa ya rage ya ɗan shaha haka ɗaya ya isa rahusa ta ba sai ka murza ba ka mummuka ka kawai ka ja hurtar ka saman safanka saman ƙafa ka ɗaya ya isa ba da gehe gehe ba da can ƙasa ba in kuma ka sha har ƙasa yaya amma dai ba dole ba ne sha ƙasa ba komai yawa sannan a kiyaye wanda ka shafawa ko huffin ko safar sai ya zama ka kammala a rola gaba ɗaya sai ka sa to nan gaba kana isha sannan kuma ka a wuce awa 24 in gida ake in kuma wurin tafiya na ka wuce kwana uku kana shafa in gida haƙe da an samu yini da dare sai ka cire ka yi a ka wanke kawahun ka sai ka koma sawa in kuma wurin tafiya kake kana iya kwana uku kana shawa to da an cika kwana uku sai ka cire in za ka Allah ka wanke ka haka sannan a koma sawa sannan kuma ka ci gaba da shawa sai kwana uku ya wurin tafiya نسأل الله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله سبحانه وتعالى بايا صلى عيد الأضحى زام داو دساتي غدا بإذن الله